assalamu alaikum al'ummar duniya gaba daya gani ga mahaifiyata mun fito don nuna godiya da ga 'yan uwa da abokan arziki na al'ummar duniya malamai da 'yan kasuwa da ba mutanen gari yadda aka nuna mana kauna da soyayya don gudan gudanar da addu'o'i muna godiya muna godiya muna godiya godiya ga mai girma shugaban kasa malam bola ahmad tinubu godiya ga matar shugaban kasa sanata remi godiya ga nsa ma'ana mai ba da shawara akan harkokin tsaro malam nuhur baɗu godiya ga sanata shehu buba wanda yake wakiltar jami'an tsaro a senate godiya wato mutanen dai suna da yawa waɗanda suka bamu gudunmuwa a wannan gaba na duk yadda za a yi a ga an wannan bayo Allah ta fito ina godiya ga abdul maliki zubairu wakilin marubin kudu wanda ya taimaka min yadda shi ya aikata bangaren su an daɗe ana yin wannan abubuwa to na da mashawarar mun ne da gurin mutanen da ba su mai aka ce ba za su kirgu ba muna godiya muna godiya wanda ya sa gan da mamana to ta ce tana so ta godiya ga al'umma annabi wanda suka taimaka da addu'o'i domin wannan addu'o'i sun yi tasiri ga mama assalamu alaikum dan gari alal mun gode na gode Allah ya bada lada Allah ya rufe asiri na gode na gode da bada lada Allah ya rufe asiri al'umma annabi da malamai da dukkan al'umma Allah ka ba su Allah ba su lada amin al'umma ta ce Allah ya ba su lada Allah ya ba da lada to amin dai to to to wannan daga bakin mama kenan to ni kuma dan mama gani ina ƙara jinjinawa ga al'umma annabi maza da mata gari da ƙauye da ma na wajen najeriya waɗanda jama'a wanda suka je suna ta ɗawafi akan wannan mutula'i da allah ya jarabce mu da shi to amma alhamdulillah gashi Allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa ba mu ta dawo gida ina ƙara godiya ga jami'an tsaro jami'an tsaron Najeriya wallahi ni na ga abubuwan da da ban ma san da su ba waɗanda ake sai a dan ce da damar wani abu ya same ka zaka ga wani abu dan kafin mama ta fito a cikin daga kama mama zuwa fitowar ta ni da idona na ga mutane an da mutane sun kai 800 waɗannan ni na gani da idona saboda na shiga system din ko kuma ana nuna mun irin kokarin da ake yi na harkar tsaron to da ban shiga nan da ban san ana yin wannan ba to amma alhamdulillah yanzu na sani ina ƙara godiya ga shi shugaban ƙasan maimaita da kuma matarsa da kuma mutanen da suna da yawa gaskiya ba za mu manta da wannan gudunmuwa da aka mana ba musamman ta addu'a saboda addu'an nan ta yi tasiri addu'ar da aka yi akan mama akan wannan bayan Allah da suka dauki mama ta yi tasiri saboda a cikin abin da nake so in baku misali akwai wanda shi an kai shi ya yi sati sati hudu a can washe gari zai fita ran da ana gobe zai fita aka kawo mama ya ce shi da ya ga tana kuka ya ce shi ba zai fita ba zai tsaya ya kula da wannan tsohuwar mutumin nan sai da ya sati biyu da kwana hudu bayan fashi an sallame shi daman can ya wata daya to haka wannan tasirin addu'a ne kuma abun mamaki shi wannan bawan Allah kirista ne ita kuma musulma ce ita tana salloli tana addu'a a gurin nan shi kuma yana addu'a ta coci Allah ya kubutar da mama to haka wannan tasiri na addu'a wanda malamai suke ta yi a masallaci da alƙunut Allah ya kubutar da ita Allah ya kare ta Allah ya kare mutuncinta Allah ya bayyana cikin aminci wallahi wannan addu'a ta yi tasiri muna godiya muna godiya muna godiya mamu ta dan sha wahala amma gurin tafiya da ita ne suka tafi da ita suka jata a ƙasa to wannan abin shine ba ta wahala amma tunda aka kai ta can sai kuma Allah ya kawo wani ikon Allah Allah ya kawo wani addinin sa daban addinin ta daban amma dai an haɗu yan Najeriya Allah ya kawo shi akan matsayin shine ya ci gaba bata gudunmawa har ta dawo cikin iyalinta nagode nagode nagode wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu